Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika dukkanin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu. Allah nan wanda ya alkawari ga bayansa waɗanda suke masu dogara gare sa. Allah zai isan musu kuma Allah zai ba su nasara. Kuma Allah madaukakin sarki zai ba su matsayi a cikin ƙasa. kuma Allah zai sauƙaƙa gare su dukkanin wahalhalu kuma Allah zai na gare su makircin waɗanda suke kafurai da minahikai yana shi da hakika babu abin bauta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya kuma yana da lalle hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shugaban masu jin tsoron Allah kuma manzon Allah shine shugaban masu dogara ga Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu Alaihi wasallama da albarkokinsa da alayensa da sabansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako amma ba'adu bayan haka fattakullaha ibadallah ku dawwama kan jin tsoron Allah ya ku bayan Allah اعبدوا الله الذي wa ورزقكم وكفاكم وآواكم ku ci gaba da bauta ma Allah Allah wanda yake shine ya halicce ku kuma shine wanda ke azurta ku kuma Allah shine wanda ya isan muku kuma Allah shine wanda ya taro ku ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa tawakkalu alaihi bi sidqil i'timad alaihi jalla wa ala ku dogara ga Allah maɗaukakin sarki kuma da gaskiyar dogara ga Allah wanda ya girma ya rinjaya fi jalbil manafi' wa daf'il ku ga Allah madaukakin sarki cewa shine wanda ke jawo mabawa amfani kuma Allah shine wanda ke tunkuɗe mabawa cuta fa innahu la yu'ti wa la yamna'u wa yadurru wa yanfa'u wa ya'ti bil hasanati illa huwa subhanahu ku kudurta cewa lalle Allah shi ke basuwa kuma Allah shi ke hanawa kuma Allah madaukakin sarki shike kawo cuta kuma Allah madaukakin sarki shike kawo amfani kuma ba mai zuwa da kyaukyawan abubuwa su samu kowane bawa sai shi Allah wanda yake tsarkakakke tawakkalu ala man yaqulu lishay'in kun fayakun saboda haka ya ku bayan Allah ku ci gaba dogara ga Allah wanda ke cewa ga abu kasance kawai sai ya kasance wa ya'lamu min masalihikum ma la ta'lamun kuma Allah madaukakin sarkin nan wanda ake cewa ku dogara gare shine wanda ya san maslahohi amma mu ba mu san abin da an maslaha kan mu ba saboda haka ya ku bayin Allah من أنزل حوائجه بربه فليبشر بالإعانة التامة tasirul الأمور duk wanda ya saukar da bukatunsa ga Allah ya yi warin ciki Allah zai ba shi taimako cikakke kuma Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙe masa al'amuransa waya ya ƙurrata ainihi fi kulle ma ya jiri min al saboda haka ya natsuwa idanuwansa ya kwanciya hankalinsa Shi ne Allah maɗaukakin sarki wanda a cikin dukkan abin da ke gudana to yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم يكي تيوى فالتوكل من azumin الأصباب dogara ga Allah a ce ka dogara ga Allah ka bar ma Allah lamurranka duka min a'zamil asbab yana daga cikin mafi girman sabubba in rahama Allah ta ka samu in ma wani abu na na duniya ka samu matukar ka dogara ga Allah kuma abin nan da ka faɗi ga bakinka shine a cikin zuciyarka Hakikanin dogara ga Allah madaukakin sarki allati ya biha al-matlub wanda yake duk abin neman ka inda ya kasance dogaran nan gare ka ga Allah madaukakin sarki na gaskiya na ba abin da haka faɗi ga baki ba shi a cikin zuciyarka ba to in ka kasance a haka abin da ka faɗa ga baki shi a cikin zuciyarka to wallahi abin da kake arziki ma Allah zai baka wayan dafi ubi makaru kuma irin wannan dogara ga Allah maɗaukakin sarki zai tunkuɗe ma dukkanin abubuwan kyama saboda haka ya ku bayin Allah kamar arada an-nasra waz-zufra falyatawakkal 'ala Allah duk wanda ke son ya samu nasara ga dukkanin lamuransa sa'an ne ya samu babban rabo ga dukkanin lamuransa ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah madaukakin sarki ya taimake ku ya shiga cikin lamarinku wala ba wani wanda zai iya rinjaya ku wa in yakhzulkum idan ku Allah ya watsi da ku Allah ya darmar da ku ya talalabantar da ku faman zalladhi yansurukum min ba'di wane ne zai taimako ku wane ne zai agaje ku in ba Allah ba wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minuna saboda haka masu imani kawai su amintu da Allah عباد الله يا كوباين الله إن التوكل على الله تعالى والاعتصام به وحده هو الملجأ wallahi dogara ga Allah da riko ga Allah shi kadaya shine malaba allazi laza'a ilayhi almursalun alayhi salatu wassalam wanda ga Allah ne annabawan Allah suka lade Allah ya taimake su min batashil jababira wal mustakbirin daga jinkan waɗanda suke kangararru yan girman kai wa an'im bihi man laja'a saboda ka Allah ya ni'imtar duk wanda ya laɗe ga Allah فالله تعالى نعم المولى ونعم النصير الله مدوكين سركي شيني مجدنجي كما الله مدوكين سركي شيني مي تيمكو الله كتيمكي مو هذا نوح عليه السلام wannan annabi nuhu ne tsira da amincin Allah su tabbata gare sa lamma kazzabuhu lamma kazzabahu lokacin da mutanansa sun ka karyata shi wa azaw atba'ahu suka cuta wa mabiyansa waɗanda sun kai imani yuqadibuhum sai ga annabi nuhu nuhu yana magana da su mu'linan tawakkulahu ala Allah ta'ala yana mai bayyanar da dogararsa da Allah fa yaqulu yana cewa ya qaumi ya ku mutanina in kana kabura alaikum maqami in ya kasance zamana cikin ku ina gaya muku gaskiya ina kiran ku zuwa ga tauhidi abin yayi muku nauyi wa tazkiri bi ayatillah da tunatar da nake muku da ayoyin Allah fa ala Allah tawakkalu to kusani wallahi ga Allah ne dogara fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum dukkana abinda kun kai himma na tunananku da duk abinda za ku yi min na makirci da shari ku te ku tattara da allolin ku baki daya summa la yakun amrukum alaikum humma sa'annan duk abinda za ku yi kai ya kasance a ruhe summa qabu ilayya wa la tunziru ku zartar da duk abinda kuke son ku zarta a kaina kada ku jirkin tabe ni dai da Allah madaukakin sarki ne dogara shi an mai kare kare ni shi an mai bani nasara akan ku wa qala iyadul ash'ari iyadul ash'ari yace shahidtul ya yace na halacci yakin da an kai na yarmu wa alaina khamsatu umara a wannan yaki tare da mu akwai komandodi shugabannin yaki guda biyar domin wannan yaki na yarmu an yi shi ne zamanin sayyidina Umar radiyallahu an shekara ta goma sha hudu bayan hijira Yaƙina na wanda yake an suka gwabza yana daga cikin yaƙi wanda ya ƙara bayyanar da nasara addinin musulunci da musulmai akan abin da ya shahi kaburci domin wannan yaƙi an yi shi a biladu sham a wannan lokaci duk wani bai hude a ƙasar rum wannan yaƙin da an kai gaba ɗaya da allah maɗaukakin sarki ya ba da galaba ya ba da rinjaye akan arna gaba ɗaya sai da sun ka bar wannan garin baki ɗaya domin adadin musulmai a wannan lokaci a sojojin yaƙi a wannan lokaci sun ta samma soja dubu talatin da shidda a wannan lokaci arna ruma sun kai kusan su dubu ɗari du da arba'in da wani abu a zamanin sai da na umar to a wannan lokaci da aka je wannan yaƙi akwai kwamandoji na jagorori na yaƙi akwai abu ubaida bin jarra akwai yazid bin abi sufyan akwai ibn al-hasan akwai khalid bin walid da iyar wa qala umar sayyidina umar lokacin da zai tura su yace ka na fita? idan an ka je fagen yaƙi fagen fama fa alaikum abu ubaida na umarce ku kusan sanya abu ubaida bin jarra ya zama kumanda ya zama jagoran yaki ya ce fa na ilaihi sai shi mun je fage yaƙi an buga a wannan lokaci sai muka rubuta takarda zuwa ga sayyidina Umar innahu qad jasha ilaina al a wannan lokaci mutuwa ta yawa a cikin abin da ya shahi bangaren bangaren waɗannan sojojin na musulmai wastamdadnahu muka nemi sayyidina Umar ya karo mana wasu komandodi yaki saboda ko da sun ka tahi musulunci su 36 ba ga arna kusan su 240 da wani abu abu baka taba ilaina sai ga takardar sayyidina Umar ta zo sayyidina Umar yake ce musu innahu qad ja'ani kitabukum takardar ku ta zo a wurina tastamidunani kuna neman agaji na kuna neman taimako na wa inni adullukum ala man huwa a'azzu nasran wa ahdaru jundan kuna so in nuna muku wanda ya karfin taimako da wanda ya halatto muku rundunoni sayyidina Umar yace Allah shi shine Allah madaukakin sarki ku mai da lamarin ku ga Allah ku dogara ga Allah fastansiruhu ku nemi nasara Allah fa inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama cikin takaddar sayyidina Umar yace domin annabi sallallahu alaihi wa sallama qad nusira yawma badr an taimaki manzon Allah a ranar yakin badar fi aqalla min iddatikum a cikin karanci daga mutanen da su kai yawan ku ba fa idza atakum kitabi hadha in takaddata ta muku ku faqatiluhum kawai ku yaki waɗannan arnan wala turaji'uni kada ku koma dawowa abuna wani ne in taimake ku qala yace faqatalnahum fahazamnahum a wannan lokaci muka dogara ga Allah muka je muka shiga fagen fama yake cewa wallahi gaba ɗaya duk taron arnan nan 240 wallahi gaba ɗaya ce sai da mun kawace su gaba ɗaya kai kasar sham gaba dai a wannan lokaci duk inda wani ƙabilar rum yake sai da suka ba wannan ƙasa gaba ɗaya saboda me saboda sun dogara ga Allah madaukakin sarki saboda haka ya ku bayan Allah haka annabi hudu alaihi salam ya aikata lokacin da mutanensa suka cuta masa wattahamuhu bil junun suka tuhume sa suka ce wai annabi hudu mahaukaci na fatabarra'a minhum ya kubuta daresu su min shirkihim da su wa alana tawakkulihi ala Allah ta'ala kuma ya bayyana da dogararsa da Allah qala yace inni ushidu Allah yace ku sani ina sanan ma Allah washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna wallahi na kubuta daga abinda kuke hada Allah da shi min dunihi koma bayan Allah fakiduni jami'an summa la tunziruni ku je ku kulla min makirci kada ku jirkinta min yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijin ku ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata halitta Allah mai motsi a bayan kasa Fati Allah shi an rike da kullu makanta inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na yana akan godabe wanda yake yake miƙaƙe kai haka na annabi shu'aibu alaihi salam da waɗanda sun kai imani tare da shi ya faɗa ga waɗanda sun ka ƙaryata yace wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma yace ilimin ubangiji ya lawanci dukkanin komai yace ala allah tawakkalna ga Allah muka dogara rabbana ftaha bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina saboda haka wallahi in kaga ka ta san mu baka ci nasara ba ka koma ka tuhumi kanka shin dogarar da kace kai ga Allah hakikanin abin nan haka yake har cikin zuciyarka tsakani da Allah haka abin nan yake to in ka dogara ga Allah madaukakin sarki duk abin da ka ta ma matsayi na haka nema dukiya ce hake nema mina na hake nema in dai dogara ka ga Allah na tsakani da Allah na wallahi Allah madaukakin sarki zai taimake ka ku dibi fir'auna lokacin da ya ketar iyaka akan annabi Musa da waɗanda sun kai imani tare da annabi Musa daga cikin banu Isra'ila annabi Musa alaihi salam ya umurci jama'a bi tawakkuli ala Allah ta'ala ta'ala ce na farko ku dogara ga Allah li yakunu na ala muwajahati hadha at-tughyan al-azim domin su huskanci wanga dan ketare iyaka wanga kangararre mai girma su yi hankuri akan duk azabar da zai musu wa qala musa ya qaum annabi musa ce ku mutane na in kuntum amantum billah in dai kun kasance kun yi imani da Allah to fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina ku dogara ga Allah hakika din dogara ga Allah in dai kun kasance musulmai faqalu gaba ɗaya jama'a ne Musa sun kace ala Allah tawakkalna ya Allah gare ka mun ka dogara rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin ya Allah kada ka saya mu zama fitina ga azzalumai wa najjina bi rahmatika min al qawmi kafirin kuma Allah ka tsiratar da mu da rahmatka daga mutane kafurai annabi Musa alaihi salam ya zauna a haka gashi yana cikin manya manya daga cikin manzannin Allah har sai da lokacin lokacin da an ka kai lahaza ta ƙarshe sa'annan ya dogara ga alƙawalin Allah ya dogara ga Allah ya mai da lamarinsa ga Allah a wannan lokaci fir'auna ya kori annabi Musa da rundunoninsa a wannan lokaci sai da aka kai ga babban gulbi a gaba gare su ga makiyansu fir'auna da jama'arsa a baya a wannan lokaci mabiya Musa annabi alaihi salam suka ce ai mun halaka bala'i ya taho sun hada ga hannun makiyansu illa anna yaqina Musa bi rabbih tabaaraka wa ta'ala sai dai imani yaqina annabi Musa ga ubangiji kana aqwa wa tawakkulihi alaihi kana a'zam imani ne yana nan mai karfi dogararsa ga Allah tana nan Allah ce falan ma tara altaqa aljam'an lokacin da rundunoni biyu sun ka haɗu, sun ka ga juna jama'an nabi Musa sun ka ga Fir'auna da jama'arsa Fir'auna da jama'arsa ga mutanen Musa tan yana gani ga gulbi gaba gare su qala ashabu Musa almazura dai Musa sun ka ce inna lamudrakun ai mu abin riskuwa muke kala kalla annabi Musa ya ce a ah, inna ma'i rabbi sayahdi wallahi tare da ni akwai taimakon Allah tare da ni akwai agajin Allah saboda haka sai ga wannan mu'jiza Allah ce fa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa anidrib bi asakal bahar sasan dan nan taka buji gulbin fam falaka ya buga fa kana kullu firqin qatawdil azim sai ga gulbi ya kece ya rawu biyu kowane yanki in ka ji yadda ka san wani irin dutse mai girma wa azlafna kammal الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين التي ثم أغرقنا الآخرين سأنا مكنوت دا وأن متانا وأن سككن ضرور متاني سبور هكا عبد الله بن عباس sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil faɗan wannan kalma Allah ya do Allah ya ishe mu kuma ga Allah muka dogara qalaha ibrahim alayhi salam annabi ibrahim ya hado wannan hina ulqiya fi nar lokacin da an ka jefa cikin wuta haka nan wa qala muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya faɗa hina qalu lokacin da an ka ce inna nasa qad jama'u lakum lalle ga sunan sun hadu gare ku fakhshawhum ku ji tsoron su fa zadahum imana wannan kalmar ta ƙara musu imani alqur'ani wa annabi da sahabbai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mun dogara ga Allah Allah ya ishe mu ma da madogara saboda haka abinda ake bukata ka dogara ga Allah abinda ka faɗa ga baki shi a cikin zuciyarka kuma kai hankuri ka kasance akai kudi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi manzon Allah wata rana yayi yaki ya ji wajen yaki annabi ya sauka karkashin wata ittan hanya ya rataye takobinsa lokacin da zai kwanta jabir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai mun ka kwanta dan mun dangaje muka yi kwana kai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dauna jabir yace mun kwanta kwana ya dauke mu sai ga manzon Allah mun je yana kira mu muka zo wajen annabi fa idza indahu a'rabiyyun jalis sai ga wani balaraben kauye a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce inna hadha ikhtarata sayfi wanga ya cire takobi na wa ana na'imun ina kwana fasta kasu sai na hulka wa huwa fi yadihi sultan manzo Allah ce ko da na hulka wanga da baladanin ƙauye. ga takobi na da hannu ne ya zare shi a wannan lokaci sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallama man yamna uka minni yau wake hana in kashe ka qultu manzon Allah ya ce sai na ce Allah shine Allah ruwayar musulun sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka khafu ni yanzu kana jin tsoro na kala la manzon Allah ya ce ban jin tsoron ka qala sai ya ce man yamna uka minni wa ka hana in halaka ka kala manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce Allah yamna'uka minni Allah shi ke kare ni daga gare ka kai a wata ruwaya kai tsaye Allah ta'ala tura mala'ika yattun kuɗi wannan kafirin sai takobin ya kwaɗi a hannunsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man yamna'uka anta minni kai ko yau wake kare ka qala yace la ahad babu wani dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace to ka tafi na yafi ma ni na kyale ka tunda Allah ta'ala ya bani galaba akan ka a wata ruwaya an ka ce da ya tafi sai ya je wajen jama'arsa ya ce wallahi na zo muku da wajen wanda yake fiki saboda haka a ƙarshe wannan ba Allah sai ya musulunta ya shiga addinin musulunci saboda haka abin da ake bukata gare mu ya ku bayan Allah dogara ga Allah sai ya kasance akan tabbas abin da ka faɗi ga baki shi a cikin zuciya abin da aka zuciya shi ga baki kuma ka kasance yi hankuri saboda jarabawa da haka gani in tattahu ko ka dogara ga Allah sai an girgiza ka an an ka an wahalshe ka a gani shin abin nan da haka faɗa ga bakinka gaskiya ne saboda haka kai da kace mutumin kirki kake wallahi kai Allah ka kawo ma jarabawa kana buɗe jari wallahi Allah ya jarabce ka kai kai wallahi baka samu ba ashaddun nasi bala'an al'ambiya waɗanda sun kai tsananin a garance su sune annabawan Allah summal amsal fal amsal sa'annan daidai wa daida gwargwadon matsayinka gwargwadon yadda za a garance ka annabi yace fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'u in ya kasance kana riko da addini kai ne kiyaye sallah kai ne faɗar gaskiya kai ne cika alƙawari kai ne mai amana ba ka zalunci ba ka annabimanci to a wannan lokaci ishtadda bala'uhu wallahi jarabawa ka kai ko daga Allah za ta yi tsanani sai a gani abin da aka faɗi gaskiya na yi ta roƙon Allah yi ta yi yi ta yi ga wani da ayin sallah ma birin birin ko tasbihi ne ya tahiya ne sai ka ga Allah na ta zubo masa yana ta bashi kai ko ga kanan kai kai kai kai da dare kai da rana Abin da haka so kai kai ka ki samu jaraba kana Allah ta'ala yake ya ga imanin naka na gaskiya na domin Allah madaukakin sarki haka annabawan Allah sun kai sun kai hankuri sun ka rike gaskiya sai Allah ya ba su nasara Allah ya ba su taimako muna roƙon Allah ta'ala Allah ka ba mu taimakonsa duk abin da addamuwar mu Allah ka yayi muna duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة وعد عباده المتوكلين بالكفاية والنصر والتمكين وهون عليهم المشقة وأوهن كيد الكافرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد المتوكلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الجر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم وكفاكم وآواكم واتقوا الله الله وتوكلوا عليه بشرك الاعتماد عليه جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار فإنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع ولا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه توكلوا على من يقول للشيء كن فيكون ويعلم من مصالحكم ما لا تعلمون عباد الله من أنزل حوائجه بربه فليبشر بالإعانة التامة وتيسير الأمور ويا قرة عينه في كل ما يجري من المقدور قال الإمام القيم رحمه الله فالتوكل من أعظم الأسباب التي يصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه فمن أراد النصر والظفر فليتوكل على الله كما قال الله سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون عباد الله إن التوكل على الله تعالى والاعتصام به وحده كان هو الملجأ الذي لجأ إليه المرسلون عليه السلام من من بطش الجبابرة والمستكبرين فالله تعالى نعم المولى ونعم النصير هذا نوح عليه السلام لما كذبه قومه وآذوا أتباعه يخاطبهم معلنا توكله على الله تعالى فيقول يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وقال عياض العشاري شهدت ليرموك وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبو سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكتب إليه فكتبنا إليه أنه قد جشى إلينا الموت واستمددنا فكتب إلينا إنه قد قد جاءني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم وإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قال فقتلناهم فهزمناهم أيها المسلمون وهكذا فعل قوم هود عليه عليه السلام به فآذوه واتهموه بالجنون فتبرأ منهم ومن شركهم وأعلن توكله على الله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقال شعيب ومن آمن معه للمكذبين من قولهم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ولما طغى فرعون على موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل أمرهم موسى عليه السلام بالتوكل على الله الصبر على العذاب المهين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وظل موسى عليه السلام وهو من علي العزم من الرسل حتى اللحظة الأخيرة واثقا بوعد ربه متوكلا عليه مفوضا أمره إليه طارده فرعون وجنده حتى حصرهم البحر فكان أمامهم وعدوهم من ورائهم فأيقن أتباع موسى بالهلاك والوقوع في أيدي فرعون وجنده إلا أن يقين موسى بربه تبارك وتعالى كان أقوى وتوكله عليه كان أعظم كما قال الله سبحانه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين معاشر المؤمنين ثبات عظيم ويقين متين بالله تعالى في اللحظة الحاسمة التي تضطرب فيها القلوب وتضعف النفوس وتخور العزائم فكان حبل الله تعالى إلى موسى والمؤمنين معه أقرب من فرعون وجنده ومدده إليهم أسرع وكانت المعجزة العجيبة فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز الغفار اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الرحمن